uwa matasa barkamu da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa wanda yake zo muku a kowane karshen mako daga Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger. A tare da ku ni fanta shamsu da gora ta rikya a rimiya ne kiki kina lafiya. Alhamdulillah gora lafiya kalau nake wani labari yau kika zo mana da shi. A maraicen wannan ranar Asabar gora za mu fara da gundumar Junju da ke garin Doso domin kawo muku labarin wani horo da aka baiwa matasa a fannin mulkin gida. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu da ku jihar Agadez domin jin yadda ake gudanar da farfagandin zaben wakilan birane da na jihohi. Da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa cikin da za mu yi muku tsokaci akan wasan taekwondo. Kura kamar yadda na faɗa za mu fara da jihar Doso inda a satin da ya gabata a cikin gundumar Junju aka baiwa matasan garin horo a fannin mulkin gida. Haka ne gora a wajen wannan horon sun tattauna ne a kan hakin 'yan ƙasa da ma kuma kasancewa ɗan ƙasa kan kanshi. Kuma gora ƙungiyar shawarar matasa ta jiha ita ta kafa wannan horon a ƙarƙashin jagorancin UNICEF. Adal Alu ya shirya mana wannan rahoton. Manufar wannan haɗuwa ita ce kaiwar matasa da hukumomin Jinju su sami tunani ɗaya a game da ci gaban yankin su Ali Sani yaye shine shine shugaban majalisar matasa na jihar Doso. Shine mu dawo da matasa a kirkire wani tsari na sulhuntawa tsakanin matasa da hukumomi su zauna guri daya. a dubi yadda za a kawo ci gaba tare da aniyar da matasa suka ɗauka na ci gaba al'ummar Waɗannan alƙawulla da matasa suka ɗauka sun tattaru cikin fannoni guda hudu da suka hada da ilimi, kiwon lafiya da muhalli. Maktar Adamu shine shugaban majalisar matasa na gundumar Jinji. Idan kuka dauka a fuskar bada karatu a wannan gunduma abun ya tabarbare sosai mun dauki alkawari za mu rinka haduwa lokaci zuwa lokaci tun farko dai muna yin share-share amma yanzu muka ce za mu sake tsari za mu kira al'umma mun dauki alkawari duka shekara za mu shuka itatuwa kenan wannan abun yana son a sa an share kwanaki uku ana gudanar da wannan horo a rana ta karshe an mai da hankali ne akan fasalin bi sau da kafa a game da alkawulan da matasa suka dauka gwara matasa 127 bakwai wa'anda kamfanin Headline Creation suka bai wa horo na tsawon watanni goma sha ɗaya a fannin ɗinki sa tsakiya ga kaya da dai sauransu. Su ne suka samu shaidan koyo a ranar Laraba biyu ga watan Disamba da ta gabata. Haka ne gora kuma da yake yawancin waannan matasan sun bar makaranta ne sun samu wannan horon kyauta tare da tallafin faffa. Ga Hadiza Ahmadu mai ga shugabar kamfanin headline ɗauke da ƙarin bayani. Avec ces 127 ça va In aka hada da waɗannan matasa 127 yayi kenan matasa tara da goma sha biyu da muka ba horo a shekara tara. Matasa ne da suka huta makaranta kuma yawancin su cikin ayyuka na na taimakawa jama'a nake haɗuwa da su sai in ba su shawaran zowa. Akwai kuma gajiyayyu da yawa da ke zuwa a ba su horo saboda mutane ne da nake haɗuwa da su a hutacen magama. Bayan wannan muna kokarin saman musu kayan aiki saboda su fara ayyukansu. Shekarar da ta gabata ta zo da matsala saboda haka muka tuntubi faffa don su sa mana hannu. Gurin yanzu an kai wata ɗaya da rabi ke kenan da komawa karatu a duk faɗin ƙasar Nijar. Kwarai ko gora a nan babban birnin ya mai dai karatu na tafiya daidai wa'ansu makarantar har sun ci kashi 25 zuwa 30 daga cikin jadawalin karatun bana ga rahoton da hawa mamman ta shirya mana. Ana bada da darussa kamar yadda ya kamata a cikin makarantu inda aka mai da hankali sosai akan azuzuwan ɗalibai masu shirin jarabawa. Manufar hakan shine tabbatar da cewa ɗaliban da ke niyyar jarabawa sun fahimci darussa kafin lokacin jarabawar a cewar mai kula da tafiyar da ilimi na cs ta bayan ruwa ta biyu da shugabar makarantar cs ta ɗaya ta bayan ruwa bubakar falmata idan muka ɗauki aji na jarrabawa sun samu ci gaba kamar kashi talatin saman ɗari ɗalibai da malaman suna zuka kowane lokaci suna shiga aji za ma fara jarrabawa na 'yan makaranta na karatu wata guda da rabi da mun kai sama kowane watanni uku da ake yi a yanzu mun mun kai kashi 27 saman ɗari. fargabar da waɗannan shugabannin makarantu ke yi kawai ita ce taɓarɓarewar karatu idan aka ɗauki matakin rufe makarantu nan gaba sanadiyar annobar corona. Bayan matsalolin da muka samu a shekarar da ta wuce ba mu mafata mu ƙara samun wata matsala makamanki haka. Saboda wannan matsala ya taɓa ba da sakamakon da ya kamata mu Idan ba a karatu kowane lokaci dole ne ma mu ji tsoro wajen samun ci gaba. A halin da ake ciki dai ɗalibai masu niyyar jarabawa suna amfani sosai da lokutan su na bada darussa. Gora a ranar Alhamishi uku ga watan Disamba aka fara gudanar da farfagandar siyasa na zaben wakilan birane da ma na jihohi a duk faɗin ƙasar Nijar. Haka ne Gora a birnin Agadez matasa 'yan takara su ne suka raya wannan daren a cibiyoyin jam'iyyunsu. Musamman ya turo mana rahoto bar mu saurare shi. A sha dare a cikin cibiyoyin gidajen jam'iyyun siyasa daban-daban kwaramniya sai tashi take a wajen matasa 'yan takara daren da kan suke ga somawar wannan farfagandin yakin zaɓe. Kamata matasa su kama jikinsu, burama yanzu lokaci ne namu. Ina kira ga matasa 'yan abokai na, burama yanzu ke su bari yarda kullum ana baro su baya. A shirye muke mu dama muna shirin wa garana Allah nuna mana ita. animasiyon ce muke nan gayi muna wasanni da Manyan titunan babban birnin na Abzin an masu kwalliya da tutotin jam'iyyun siyasa daban-daban da ke cikin sukuwar zaɓen A cikin da'irar kwamin ɗin Agades matasa sun yi gadan-gadan ga fuskantar ƙalubalen kamar yadda Bashir Ahmadu wani matashi ɗan takara ga zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ya bayyana. A yau abin farin ciki ne a gare mu saboda lokaci ne da muka daɗe muna jiransa. A ɓangaren mu na da'irar Agades muna son bankaɗo ƙalubalen da matasa suke fuskanta baiwa matasa dama su shige gaba a cikin waɗansu al'amura na jagoranci na da'ira. Shugabannin jam'iyyun siyasa na jihar ta Agade sun sa kira na a gudanar da wannan farfagandin yakin zaɓe cikin kwanciyar hankali. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. A satin da ya gabata filin wasan matasa da al'adu mai lakani a Domfodi na garin ga shi ya karbi wasan gasar taekwondo ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20. A cikin kwanaki biyu da wannan gasar ta ɗauka ta tara ƙungiyoyi hudu na garin Fadal Alu da ke ɗauki da wannan rahoton. a kan sha'awar 'yan kallo ne nan matasa 'yan damben hannu da kafa taekwondo na garin suka yi gasar tasu ismail namita wanda ya fi sa'antar da wannan kwamfalar ya bayyana manufar da ake sa maguri a cimma a da ba ma gwaje-gwaje sai daga bayan ne na ce ya kamata mu saka kwamfala ga matasa wannan ne muka yi akwai yara 'yan shekara biyar da har zuwa 20 ina iya bayan dogon wuni ana fafata kammalawa sai bayan karfe bakwai na yamma aka soma ba da sakamakon kwambalar hudu na farko na kowane rukuni sun samu galar medai wanda suka samu galabar su nuna jin daɗin nasu. A Orned kamfun zinari ne na samu a wajen wannan kwambalar. Na samu zuwa na farko na samu kambun zinariya. Na ji daɗi sosai ina godiya ga metra. A fuskar wanda suka shirya kwambalar da masu baiwa kulab-kulab ɗin horo gamsu cutuwa ce suka bayyana. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mun gode muku da sauraron da kai za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel. Bye bye.